ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا in kun bayyana alheri a baki ko a aikace ko kuka ɓoye shi ko kuka yi afuwa ga wanda ya munana maku to haƙiƙa, Allah mai afuwa ne kuma mai iko don haka afuwa ta zama halinku, watakila Allah ya muku afuwa.